Gidauniyar haɗin kan Hausa da Hausawan duniya ƙungiya ce da aka kafa ta musamman domin haɗin kan Hausawa da masu magana da harshen Hausa. Ƙungiyar ta gudanar da taron karama wasu shugabanni da sarakunan gargajiya waɗanda suka yi fice wajen ɗaga martaban Hausa da Hausawan Ghana. Daga cikin waɗanda aka karrama akwai Sarki Kabiru Kadir English, Sarkin Hausawan yankin Greater Accra, da Sarkin Zango Sarki Yahaya Hamisu Bako, da kuma Sarki Lamido Muhammad Jibril Sise Sarkin Zangon Anya. Dukkansu an karrama su da digiri digirgir, wato honorary doctorate degree kenan a Turanci. ce wasu daga cikin shugabannin da aka nada sun hada da limamin limamai na Ghana Sheikh Dr. Usman Nusha rubutu wanda aka nada matsayin garkuwan wannan kungiya da Dr. Sharif Muhammad shugaban kungiyar reshen Ghana shugaban kungiyar haɗin kan Hausa da Hausawa na duniya Komanda Alhaji Muhammad Sa'id a jawabinsa ya bayyana sarakunan Hausawa da suka ba da goyon baya ga wannan kungiyar da kuma buƙatar haɗin kai. Na yi ziyara wata na uku da na bar ƙasan Ghana ina san Najeriya mun je mun haɗu da manyan sarakuna sarkin Kano da Alhaji Aminu Dogo sarkin Daura sun yi muna fata na alkhairi kuma sun sa wannan tafiya albarka. Sa'annan daga nan na wuce kasan Maka abinda ba taba yi ba ba taba samun sarki Hausawa a kasan Maka ba na je na kafa sarkin Hausawa a kasan Maka. Amma ko abu ɗaya da ke damun mu a kasan Ghana shine game da 'yan wayan mu suna zuwa wurin passport suna samun challenge ana cewa ba 'yan ƙasa ba ne hausawa ba 'yan ghana ba yasa yau muna kira zuwa ga shugabanninmu na ƙasan ghana lalle ya kamata wannan abin a kawo karshen shi amma kamin mu kawo karshen wannan abin ce da haɗin kan sarakunanmu da imamanmu na ƙasan ghana saboda duk abin da za a yi in ba haɗin kai ba za a samu ci gaba ba wasu shugabannin hausawa da kuma sabuwar mai hulɗa da jama'a na ƙungiyar hajiya hausa kadir english sun jaddada kira ga samun haɗin kai tsakanin hausawan Gana. sarki lamido jibril sise ya ce akwai rashin jituwa da rashin fahimtar juna da tashe-tashen hankula tsakanin sarakuna ba ma al'umma ba kawai to kaga ba karamin aiki ba ne abin da ka gani yau a da can ba a samun sa yau ga manya-manyan sarakuna na ankara guda biyu ga sunan zaune a sakamakon wannan kungiya to wannan kungiya tana iya alfahari da wannan abu ni ne alhaji yahaya hamisu bako sarkin zangon na ankara gaba ɗaya wato shi wanga abu in kowa ya lura haɗin kai shi ya kawo wanga to kuma a nan ankara ya kamata mu haɗa kanmu in muna neman ci gaban zangon nan mu wannan kungiya da aka yi na haɗin kan hausawa da hausawan Gana kungiya ne da dai taimaka mana ta kowane bangare musamman ta wurin takardar 'yan ƙasa ne da abubuwa da muke samun matsala to wannan kungiya ta dau nauyi da za ta taimaka mana ta kowane bangare coordinator shugaban kasa na asusun ci gaban zango alhaji ben abdalla banda ya taya waɗanda aka karama murna a madadin mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu bawumia kara an kakkara masu su zan saya a madadin mataimakin shugaban kasa taya ku murna. Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Kra, Ghana.